al-iznu bil ko an ce ayyaki sai muka tashi ina ne al ko was ya qabla an ce an ba manzon Allah dama yanzu duk wanda ya taɓa musulunci kada a shi Kowai mun karanta matakai tun da shawa ne har zuwa matakai walikan fi zahatain al ne. Filin ɗin nan na manzon Allah sallallahu da ya tsara guda biyu Don ya zartar da su bada'a bi ta al-askariya sai aka fara taharrukatul askariya motsa jiki na sojoji taharrukat aka fara training na soja Don ba zai yi waje yaƙi ba haka nan an ce kai harba kibiya ka harba ta fada a gabanka domin nan fani sai an je da kai daji kai kwanaki kana ci abinci so daya abinci ya kare ka sha miya ba gishiri amma kana gida kana ɗanɗana wannan ka ce ba daɗi ka ce ma me aka yi a ce arne ne da kot kuma kai ba kawo musulmi da babbar ga wanda za a ci ba to kaga wannan ai bai san jikunar sa gaba ba askariya fi'ilan malam yace a aikace aka fara fafatawa wai zamu karanta littafin da ya bayani akan trend din sabai ne <laughs> masharikul ashwaq ila masaril ushaq wa masirul jaram ila daril ila ila kaga yanda yanda sahabi ke gudu akan doki malam kaga yanda sahabi ke gudu akan doki ba sabbi ba linzami gashin kan shi ke rikewa kaga yanda sahabi suke hawaye ita musabai daga kan doki ake koma kan dutse ko a koma kan bishiya kai kawai wani mushi ce zauna ce zai rika girga laifin sahabi kana zaune da sabon sama dankalin tura goban sama dankalin hausawa ka ci ko shi gina kace sahabi kaza wani wai na tafsiri wai wai nuna wai sahabai ana yaƙi wai sun gudu to ga nan Allah ya ce su suka sahabai sun gudu to ni na rona Allah ne ce sun gudu ka wannan tafsirin ne jira na ya faci innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani wai na fasara wai wadanda suka gudu ga na Allah ya ce sun gudu to ni na rona ni rona su suka gudu ai ka Allah ya sawaki wato wani yana karatu sai ka rasa yadda aka wato in abin shafi sabai ba malam ba wasa ake ba sabi ba wasa ba ne ai za mu ji yanzu dala ku kalli yakin hudu da manzo Allah ya zara takobi za yakin hudu ya ce wa zai ba da haƙƙin wannan takobi sai na Ali ya miƙe tsaye ya daga hannu Umar ya miƙe ya daga hannu waye sahabi na uku wanda ya daga hannu na manta da Abu Dujana ya miƙe ya daga hannu manzo Allah ya ce ƙara ƙara me kake so ka ya wani bayani zaka yi game da takobi da ya ba abu da jana yaya abu da jana yi abu da jana da ya ɗauki takobin ne ya ce in aka gaba da gaba sai na kai ƙarki ce sai na kai ƙarke dama yana da manzala raunin shi kala biyu ne a duniya fari da baki amma abu da jana raunin shi uku ne fari da baki da ja idan ya yi rauni ja to ta ɓaci in kana in tsuntsuntan sahabbai kana ganin da sahabbai suka yi aiki kawai nan muna nan muna zo na malam yanzu ba karatu mutuwa ma sai an sai maka min fetur wani bai taɓa sayan min fetur ba ko na naira ya kawo an sa fetur an sa ma kafe da an kunna generation kana kai a banza nan kuma wai kai makanka je alhalin sunna ne ai mu aljanna mu zan fara shiga ta ina da kai me Allah sauki fa'ilan ba zuli izinin bil qitali bayan an yi ba da izinin yaki wa kanat ashbahu bid dawriyatil istidlaiya amma training din yayi kama da dawriyatil istidlaiya kai komo na leken asiri dawriyatul istidlaiya shine shine leken asiri dan ba a yaki haka nan duk wata ƙasa za ku iske tana da bangaren security da suke leƙen asiri ne in babu su to ba yaƙi ba abinda za ku wa kana al huna kama a abinda ake so a cimmawa anan kamar yadda muka yi nuni ga sunan taurari guda hudu al-istikshaf wa ta'arruf ala turq al-muhita bil madina tunda an ce ayyaki sai manzo Allah ya kace dole a ta training a aikace kuma a gane hanyoyin da ake zuwa garin Madina baki ɗaya guda nawa ne tunda ai su baki ne hijira suka yi yanzu suka zo garin Madina garin ba 'yan gari ne su ba kuma ko da 'yan gari ne ko an san da hanyar a security ba wasa ake yi ba sai an ƙara tabbatar da eh hanyar tana na ayyar take din ko ko ta canza saboda ayyau da gobe hanyoyin da ake shiga zariya yanzu wannan ba ga hanya ce ba da babban titi ne ko wannan babban hanya ne na shigowa garin zariya yanzu fa ba ta a cikin list ko an sa ta cikin wanda za a yi aiki a kwalta uhum sai dai awaki su wuce ko ko hanyoyin sun canza saboda ka istikshafu wa ta'arufu ala turuq al-muhita bil madina wal masaliki al-muaddiya ila makka da hanyoyin da za a iya bi a koma daga garin madina a tafi garin makka ɗaya kenan cikin ayyukan da aka fara a ayyukan soja da training sai aqdul mu'ahadat ma al-qaba'il allati masakinuha ala hadha turuq banda wannan kuma cikin shirye-shiryen da aka rika yi kullayar jeniyoyi da kabilu waɗanda suke kan hanyoyin da aka tantance na uku ish'aru mushriki yasriba wa yahuduha wa arabul badiya ad-daribina hawlaha bi anna al-muslimina aqwiya ish'arul mushriki mushrikai ajiyar da su a kunni da jika su gani mushrikan ina yasriba na madina wa yahudiha da yahudawanta wa arabul badiya da larabawa 'yan ƙauye a zaribi na 'yan fashi ka san manzo Allah da ya hijira da garin Makka kuma garin Madina rigima sabuwa ya iske da yana fama da shawa ne amma da ya koma Madina sai rigingimu suka taso shawa suna nan ba na fada da su ba ga munafukai jibge ga Yahudawa jibge ƙauyuka kuma ga mahaukatan yan fashi kuraye ne waɗanda yake suna riga ne da fatan kura fatan kura suke fada da shi suke sanyawa ai kun karanta lamiya ta shamfara ba kun karanta adabi ba za ka iske idan mutum ana so a yi bayanin yan fashi sai a kawo su shamfara rikakku wanda suke riga da kayan fata wanda in shi kaɗai yake yawo nama ba sai ya gasa ba ɗan yake ci in ka ji tafiyan shi kawai da ƙarin gudun doki shi da ƙaran harbin cibiyan shi in yana abaiti na faɗin yadda kukan da ta kibe shi take yin tana tafiya kai kasan wannan mugun nan fashi rufakken farawo ne na lamiyar tushen fara ku karanta lamiyar tushen fara ku ji yadda ta kubba suke kara da yadda ake tsarin da yadda namiji zai dinka riga in ya ga zaki ya ajiye makami a gaba da gaba to kai yanzu ka kadan gare gidan yaki zaunuwa mata sun gudu sun kuma gano oh, ahlu oh, oh, sunna ahlu sunna Allah ya tawaki ai wani ahlu sunna ya ga magana da ya gama sai kaman gare shi yaje da samu ya kai shara <laughs> Allah ya tawaki ai malam maza sun riga Allah ya tawaki ai har yanzu da saurako ai akwai saurako ah ah an zama ka taliya a wannan kula ma zan zo cin an jima wannan ku aje garin dina da kai to ina magana maza na a dai maza ne ya riga an zari a wayar riga ya ce Allah ya sauki saboda haka manzo Allah ya nuna ma mutanen Madina da Yahudawa da Larabawan Badiya da ƴan fashi bi annal muslimina aqwiya su gane musulmai fananan wa annahum takhallasu min da'fihim alqadim cewa musulmi daga yanzu sun fita daga raunin da da da ake ganin musulmi a wulakance yanzu an wuce wannan zamani sai tauraro na ƙarshe in zaru ƙuraish o ba ha. ƙurashawa a yi musu gargaɗin wannan ƙarshen zalincin da suke yi tsai zalincin da suke yi su ga ƙarshen shi hatta tafi kamin an an gayyaha ta farka daga wannan wautan da take yi na zalunci allazi la ya tawagalu fi amaqiha wanda wannan wautan bai gushe ba har yanzu a zuci tana jin shi har ta fara aiko da sakonni garin Madina wai ai manzo Allah ta waye in ba a kore shi ba za su hadu su san yadda aka yi a kore shi an gane ko wa Allah wannan wala Allah duk ne da wa allah allah allaha la Allah wata kila tashuru bi tafaqumil khatari ta gane girman hadarin ala iktisadiha akan tattalin arzikinta wa asbabu ha da hanyoyin rayuwanta fatajnaha ila tarmi ta miƙa wuya ta zo ai sulhu wa tamtani an iradati musulmi muslimina fi aqli darihim su janye daga cewa za su iya kai musulmi hari a cikin gidansu wa an saddi an sabilillah ko kuma hana bayin Allah su je su bauta tun daga mu'az ya tafi sa'ad bin mu'az ya tafi garin makka zai dawa fi annema hana shi su gane cewa daga yanzu in wani daga nan ya tafi can zai yi dawafi ko zai yi wani aikin ibada ba za su yaƙe shi ba wa anta azibul mustada'afina min almu'minina fi makka kuma wata kila sa janye daga azabtar da sauran mu'minan da basu samu dama sun hijira ba da ba su da za su yi hijira hatta yasira almuslimuna ahararan fi iblagi risalati da'wa in aka cimma waɗannan abubuwan kaga musulmi za su zama sun sami yanci wajen isar da da'awa fi rubu'il jazira a yankunan yankin larabawa su ci gaba da aiki wa fi ma yali ahwal hadhihi saraya bil ijaz to ga yadda aka rika training din da yadda aka rika binciken hanyoyin da lokacin da manzo ya tura bincika wasu hanyoyin da kuma inda shi je da kanshi shi sa aka ce al wa saraya tunda ana fita ne da shirin fada to ko ba ya fadan ba sunan shi gazuwa ko ba ya fadan ba sunan ta sabiyya saboda ba an fita ne da sunan zaman lafiya ba za mu je ne training din ya dan kasance kadan da kuma yadda binciken hanyoyin suka kasance kadan in Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa ilayk alhamdulillah da ku kuskure a rike gyarawa ba ba na'am